ku dinga haka ku dinga haka ta faraki ku dinga haka haka in mun gaisa haka ku dinga sa'a goshi ku dinga saboda in mun je lahira lokaci zai ce ku shige saboda saboda tambari na ya ma ku a koshin ku to ha Allah ta baki Allah shiga ta goga ku dinga sa'a goshin mun gaisa haka madalla ku dinga yawa ku dinga assalamu alaikum kai masa kai masa ikama to to to to saboda me ko mutum ne kuka baya wani abu nasa baya aiki eh. to kuma magana to ai haka ne ai faduwa ta zo daidai da zama ah ba kai da kana da mutane mutumin yau wajen watan sa uku ah, ba sha'ani ah, ah, waziri ba ba ba sha'ani Allah sarki <laughs> ai ba namiji ai ba namiji ayya kuma inda halima ku san yadda za ku dinga Lillahi. Babban malami? Baba malami. Ni ku dama ina so amma wata tambaya. Allah Ubangiji ya bani ikon warware muku kamar yadda na saba. Kwanakin baya kake ce mana duk mutumin da ya gama ci ya tsaya yana kallanta matukar ba matarsa ba ce wannan abin haramun ne. Eh, amma wannan ai farilla ne in kalli wannan. Saboda akwai matsala a jikinta. Ita wannan din? Aljanu ne suka mutu fa. Kai? Aljanu. Ya ta ce fa. shi kenan ya ta ce ka ce an yi an yanka a daidai gaba kenan warrai kuwa ina jin ka ya kace wannan ya ta ce aljanu aljanu ne suka hau kanta suka yi mutar rumfa kaga ba da kuwa dan mero wannan wannan sarkin rafi kaga wayannan guda biyu ukun nan eh. su suka lullube ta sannan sauran biyan suka biyo baya mai gizo shi ma yana ina biyu wai duk wannan da kake faɗi duk aljanin ne yake aljanin da suka yi mata limfani na babban malami to matakar in ba a samu yanda za a fitar mata da aljanin ba eh. to ta shiga uku hmm, babban malami eh. yanzu menene abin yi yanda za a iya yarinya ta samu lafiya a turo mai ta za a yi a turo min ita ni na san yanda zan shiga in fita koran mata da aljanin kun ji to dan da dan wani lokaci sai lahira dan bororo abin zai yi wani abu kuma ai kuma sai za ta gaya maka ta zo kamar yaya kaga shehu wani abu in ta zo za ta gaya maka ya kwa to ba shi san gama kai na miƙe ba za ku miƙe ba ku suwaye ku ai suwaye ku wai har da zan miƙe ku yi nukewa in ba so kuke muku addu'a in ban yi addu'a ba shi Allah ya rike malam ya dadi kafa dari Allah ya ci zuciyar malami babban malami ka zo ka daga mun hankali babban malami ni na ma san lokacin da ka miƙe hmm? eh to ne maka hanzari ya hakura ne maka yanzu menene abin da ya kamata a dauka yanzu na mataki yanzu a aiko ta a sami gero irin na mai addu'a a yi mun kunin tsamiya to da sukari irin mai iyali eh, irin kurakura nan da bulabulan gaya yau a samu kuma gaya ma kama ka a cikin kunu sannan ina irin zabun nan masu kunan suka rika sai ga hawana ka suke yan daura madalla yan daura masu doro madalla su eh. to guda shida za a samu a yanka shidan uku a babbake su uku a soye su a yi soye su fiyas ina man nan taki taki man nan taki eh. na kanti eh. na cikin gwangwani eh, eh. to da shi za a yi suyar ka san aljini sai da nama a ah, aljini sai da nama sannan a samu ruwan ruwan nan faro a ka san faro ko na jarka na jarkan nan eh guda shida shi ma yawa a ah, wannan ba wannan aljini ba sun faye ba alayi ba sun faye ba alayi Allah tafiya zaka kenan zan tafi zai mu je mu yanzu nan za ka ga sako madalla <laughs> a turo ta fa eh, tunda dai ai kana gari dai ba za ka nan na nan ka san aljin ah, dan sai da irin nama madalla madalla mun tafi ai ni na ji dadin wannan zuwa eh, gari ai wannan ba zama za a yi gaskiya ah, kai can cikin ah, abun garke da ɗebo zabi an gama mai gari wanda ya faɗa ko yan dauran nan cikin eh, yan dauran da aka kama su za ka kai kuma abin nan shi mu je kawai